Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa tare da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin namu na wannan rana na musamman ne domin kuwa zai duba ne akan rasuwar tsohon gwarzon dan wasan kwallon kafa na duniya wato Pele. Rana, 29 ga watan Disamba shekarar 2022 da ta gabata rana ce mai cike da tarihi domin kuwa a wannan rana ce shahararren dan kwallon kafan kasar Brazil wanda kuma ake ganin ba a taɓa samun sa ba a fagen kwallon kafa a duniya wato Pele ya koma ga mahalicinsa yana da shekaru 82 a duniya. Tsohon dan wasan dai ya ɗauki lokaci yana jinyar cutar kansa da bugun zuciya da kuma koda. A farkon makon da zai rasu ne dai ya fitar da wani faifan bidiyo da yake ban kwana da 'yan uwa da abokan arziki. lamarin da ya sanya ɗaya daga cikin 'ya'yansa mata ke cewar za ta ci gaba da zama da shi wajen jinyarsa. Shehu Abdullahi, mataimakin shugaban ƙungiyar marubuta labarin wasanni a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya, ya mana tsokaci game da rayuwar Pele. To za mu iya cewa Pele ya ba da gagarumin gudunmawa a fagen kwallon ƙafa a duniya baki ɗaya idan ka bibi rayuwarsa a lokacin da ke ɗan shekara goma sha biyar ya sanya hannu a matsayin ƙwararren ɗan ƙwallo wato professional a ƙungiyar ƙwallon kafarsa kana yana ɗan shekara goma sha bakwai da haihuwa ya bugawa ƙasarsa brazil a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya a shekarar 1958 inda suka je suka ci wannan gasa na cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya karo na farko kana a shekarar 1962 suka ƙara ɗaukan wannan kofi a shekarar 1970 daidai suka ɗauki kofi karo na uku inda shi pele ɗin ya samu ɗaukan kofi sau uku a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wanda babu kamar sa a duniya har ila yau kuma zai yi wuya a ce an samu dan wasa wanda zai ci gasar cin kofin kwallon kafa na duniya har sau uku bugu da ƙari pele yana ɗaya daga cikin 'yan wasa wanda shine tilo aka ƙi sayar da shi ga wata ƙungiyar kwallon kafa inda ƙasar brazil suka ce wannan dukiya ne na ƙasa ba za su sayar da shi ba idan muka duba kuma a nan ƙasa Najeriya Pele ya kafa tarihi dan wasa wanda ya zo da kungiyar kwallon su ta Flamingos inda suka buga wasa da Haraka Rovers. A ma an tsakaita wuta a lokacin da ake yakin basasa a shekarar 1972 da da aka tsage da wannan wuta domin a kalli wasan Pele bayan da aka kammala aka ci gaba da wannan yaki. Wannan ma ya ba da gudunmawa sosai kwarai da gaske. Idan muka duba irin wasa wanda Pele ya yi kama daga saka kwallo a raga da irin yanayin yadda zai saka kwallo a raga tun a baya Pele ya irin wannan wanda yanzu 'yan wasa suke irin shi wanda kuma idan aka duba za ga da Pele ake koyi idan aka duba rigan da yake sawa wato lamba goma duk wani dan wasa wanda yake sanya riga mai lamba goma wato shi yake koyo saboda haka Pele yana ɗaya daga cikin ɗan wasa wanda ya ba da gudunmawa a harkan ƙwallon kafa a duniya wanda zai wuya a sami irinsa ko kuma kamar sa. A zamanin da Pele ke taka leda, tsohon zakarar gasar lashe kofin duniya karo uku ya zara kwallaye 1,281 a cikin wasanni 1,363 a tsawon shekaru 21 da yana murza leda. Kuma a shekarar 2000 ne da hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana Pele a matsayin gwarzon dan wasa na karni. Coach Garba Lawal, tsohon dan wasar tawagar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles ne da ke tarayyar Najeriya, ya ce duk da yake basu buga wasa da fili ba, amma kowa ya sallama game da irin salon taka ledarsa. Hakikan gaskiya dai inda harkar kwallon kafa ne to ba dai kamar shi gaskiya. A zuwa yau shi kadai nan kwallo da shi wakwa guda uku. Kuma duk wani abu da ka sani a kwallo ya yi ya gudu gwargwado lokacin da yake kwallo kaga mu dai mu buga da shi ba. Labari ne muka muka gani lokacin a takarda baka ji labari kuma ya zo nan kaduna lokacin nan sun buga da raka roba a nan kaduna kaga su waɗannan wanda suka buga kwallo wannan zamanin su sun buga da shi da tim ɗin shi na brazil da raka robas na kano to kaga shi kaɗan ne nan ƙwallo gaskiya da ya ci kofin duniya guda uku kuma in dai magana ƙwallo ne ba za a manta da king pele ba ka ji ma sunan shi shi yasa saron nan ingila ta ba shi king pele har shi kaɗai ne sarki kasan ba a yin sarki guda biyu amma dai pele dai a duk duniya gaba ɗaya an dai harka kwallo ba za a manta da king pele ba gaskiya ya taka rawar gani a kwallon kafa a ranar talata uku ga watan janairun nan da muke ciki ne dai aka gudanar da bikin binne gawar gwarzon dan wasan kwallon kafa na duniya dan asalin kasar brazil kuma sabon shugaban kasar brazil luis lulo de silva na daga cikin waɗanda suka halarci taron ban kwana da gawarsa 'yan siyasa da manyan 'yan kwallon kafa ciki har da shugaban hukumar kula da kwallon kafa ta duniya fifa da sauran magoya bayan wasanni sun yi tururuwa wajen bikin bankwana da gawar tasa a kudancin birnin santos inda a nan ne ya buga mafi yawa daga cikin wasanninsa ƙungiyar kwallon kafa ta santos ta ce sama da mutane dubu ɗari biyu ne suka halarci bikin bankwana da gawar ta fili to koya masu bibiyan al'amuran wasanni suka ji game da rasuwar tasa suna da daga su kaduna to fili babban jiko ne haka kwallon kafa kuma kamar shugaba ne uba ga yan kwallon kafa wanda ya zamanta da kwallo a wannan karni kuma ya jagoranci manyan yan kwallo zuwa ga nasara ya nasarori da a cikin haka kwallo ya samu kyautuka ya samu ɗauka kuma allah ya lokacin shayi ya bar duniya nan ya mana darasa da yawa a cikin duniyar kwallo wanda kafin dai aka amfani shi muka zauna za mu samu cigaba kuma ya kokarin haɗa kai duniyar kwallo da gidan kwallo ga baki ɗaya saboda a samu natsuwa ya rabuwa kowa da kowa saboda a matsayin nashi wannan babban rashi ne ga duniyar kwallo wanda dole ne mu nuna alhininmu ga wannan rashi da aka yi kuma wasu asa cewa ba rabo da gwani ba mai da kamar shi sunana abubakar alasa usman mazaunin wannan gari namu na agege a lagos gaskiya mutuwan babban dan kwallon kafa wato king pele gaskiya wani abin jimami ne ga duniyar kwallon kafa sakamakon irin tagomashi da ya yi samu da kuma irin taka irin tasa da ya yi wanda kuma duka ledarsa ya taka ta ne a nan gida wannan babban eh, abin jimami ne a duniyar kwallon kafa kuma dama duk wani 'yan kwallon masu tasowa kullum kokari suke suna koyi da shi wannan marigayi fele dan kwallon kafan nan fele to yanzu an ce babu irinsu to kaga dama duniyar kwallo wannan ci baya ne dama gare ta dama abin da ya rage wa yara a tarihin kwallon kafa a wancan zamani wato karni na ashirin wato abedi shi pele din da wato maradona to da yake maradona ya riga shi rasuwa yara duk sun san sun fara sanin shi wannan fele din sakamakon yawaita kallon kwallo da yake ake yin sa a wuraren kallo kuma yanda shi ma fele babu shi to kaga tarihin kwallo ya ragu kuma tarihin kwallo ba zai cika ba dole sai an hada da shi wannan zakakurin dan wasa wanda ake kira fele na brazil sunana bashir ilyas gano wadda aka fi sani da ainihin suna jinjiri mazaunin garin agege a kan harkar kwallon kafa mutuwar mutum mai girma irin pele asara ce wacce duniya ba za ta mayar da ita ba sakamakon shi dai wata halitta ce wadda hada shi ma da sauran 'yan kwallo bata lokaci ne domin kamar da ubangiji yake a cikin al'amuransa bai fiye yin komai guda biyu ba musamman wajen ba da mukami mulki kuɗi a ko ina ana samun zakara ɗaya na karni ko na senturi shi dai fele sauran magoya baya da mabiya bayansa sai dai su raba mukamin a tsakaninsu amma shi dai a wajensa wannan kalma ta king guda daya ya tabbata ba za a sake ganin irinsa ba a cikin wannan karnin namu da masu bugawa da wadda suka dina sai dai 'yan gaba lalle duniyar kwallo ta yi asarar abin da ba a taba ganin irin shi ba mutumin da ici kwallo sama da dubu da wani abu ɗaya daga cikin misalinsa shine kamar yadda girman ƙasar shi take ba a ce maka ga brazil ka ce ga wata ƙasa idan aka ce maka brazil ka tsaya za ka yi misali da wata ƙasa a harkar kwallon kafa to kai ba masaninta ba ne yadda brazil take uwa a gun kowa haka fele yake uba a gurin duk wani ɗan kwallo a duniya tarihin kwallon kafa dai ba zai taɓa cika ba ba tare da sanya sunan pele a ciki ba musamman idan aka yi la'akari da irin gudunmuwar da ya yi ta wajen samar da haɗin kai da daidaito a fagen kwallon kafa. To gaba ɗaya kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ka misali ke cewa huta lafiya.